Ke tare a yau? Kuna tare da Amina Zubairu ya haya? mu labarin ki. Ni dai an haife ni a cikin garin Kaduna, can na taso na fara primary ina, na zo na yi secondary sannan kuma a zuwa na jami'a sai na samu nan sai na samu nan Bayero University Kano. Kika karanci me? Na karanta English Turanci kenan. abin da kika nema kenan a actually ba abin da na nema kenan ba geography na nema amma da yake ban san menene dai ya faru ba sai aka bani admission a nan english din kuma na dai karba to da kika karba har kika karanci english din biki jira a yanki canza ba a ko da na fara english din kuma sai na ji hankali na ya kwanta da english din duk da dai o levels dina i was a science student but kuma so canzawa na zuwa wani fil daban na ji shi tamkar wani sauyi haka mm-hmm. a rayuwa na amma it's quite interesting because of changing to another field is another experience to kin fuskanci kalubale da ke karatun sosai kuwa wani iri wasu gaskiya dai bai kamata dai a faɗe su ba eh saboda sha'anin rayuwa amma ke kaɗan gaya mana kaɗan daga cikin kalubalen da kika fuskanta dai mace a cikin jami'a da koya take dai ba za ta rasa shiga wani irin da hali ba ta hannun malamai haka misali kina nufin a cikin malamin wani ya nuna yana son ki to da ya nuna kamar yana son ki ya so ya miki matsala ne na dai samu matsala dai gaskiya dai ta hannun dai malamai eh, gaskiya kam kika kammala wani irin aiki kike yanzu yanzu haka ina aiki a wani private company ne a cikin nan garin kano kuma alhamdulillahi aikin da masha Allah wani irin aiki ne aikin kamfani ne wanda kuma sai ka kasance kana da kwazo da basira kafin ka iya irin wannan aiki da kuma haƙuri saboda kiga kamar yadda aka san ake mamatan arewa lakabi da cewa mm. ba su fiye son aiki ba sai dai su zauna a gida a yi masu to ba duka aka taru aka lalace ba wasu suna da dalilansu na karban aiki akwai dalilai da yawa dai da suke sa mace ta zo ta kama aiki kenan misali inda kike aikin um, ku hausa ba ku da yawa e to gaskiya a yanzu dai hausa ba mu da yawa saboda daga farko dai ɗiban farko muna da yawa daga baya kuma yawancin su dai suka zazzame to sai yamu mu gaskiya dai aikin fa sai kana da haƙuri to da shi san aikin kamfani mm. Mm. wace irin shawara zaki ba yan wanki mata musamman matasa To shawaran da zan ba ma 'yan uwana mata shine yanayi dai ya canza wacce an ce dai tashi ka taimake kanka ba sai ka zauna komai a yi maka ba ko da dai ka fito daga gidan masu shi ne ya kamata dai ka tashi kai abin da ya kamata eh, zai exactly